This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar 11 ranar Talata sha ɗaya ga watan Fabrairun shekarar da da ashirin biyar. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Muhammad ba mukanin labarai. To Sarfilu shugaban Amurka Donald Trump ya ce bisa ra'ayinsa idan ba a sako mutanen da Hamas ke garkuwa da su ba nan da ranar Asabar, Amurka za ta iya ɗaukar mummunan mataki. kalaman da hamas ta ce na barazana ga matsayin tsagaita wuta da aka cimma wani mummunan yanayi na sanyi ya doshi wasu jihohin amurka da ke yankin mid atlantic lamarin da ake fargabar zai kai ga zubar dusan kankara mai yawan gaske rasha da ukraine sun kai wa juna hari a tashoshin samar da makamashi a daren litinin wayewar garin talata za ku ji karin bayani to kanan labaran duniyan kenan a cikin shirin za a yi cewa majalisar ɗinkin duniya ta aina wasu yankunan ƙasar sudan biyar da ake samun matsananciyar yunwa lamarin da ke haifar da asarar rayuka a kulli yaumin haka kuma za a yi cewa najeriya ta samu dan ci gaba a yaƙi da cin hanci da rashawa a cewar kungiyar yaƙi da cin hanci ta transparency international ɗaya daga cikin wannan al'amari shine yadda ake amfani da iko ikon gila boge damfari jama'a ƙasa a yi ta ba kan yadda take ƙa'ida ba Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda a yau zai halarci wani taron baje kolin kayan abinci a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar mana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ke aiko mana ta imel. To amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna. To jama'a assalamu alaikum. bayan da shugaban amurka donald trump ya ba da shawarar soke matsayar da aka cimma ta tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas idan ba a sako dukkan mutanen da ake garkuwa da su ba nan da ranar asabar wani jami'in hamas ya yi gargadin cewa hanya ɗaya da za a sako mutanen ita ce mutunta yarjejeniyar da aka kulla kalaman na trump na zuwa ne bayan da hamas ta zargi isra'ila da keta matsayar da aka cimma ta kuma yi barazanar jinkirta sakin mutanen da take rike da su I'm myself. Israel can override Uh, Trump ya ce wannan magana ce nake a matsayin ra'ayi na Isra'ila za ta iya soke ta. Amma daga nan zuwa karfe biyu na ranar Asabar idan ba a saki mutanen ba za a ga tashin hankali. A ranar Talata Sami Abu Zuhuri wanda babban jami'i ne na Hamas ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters da AFP cewa kalaman na Trump na barazana ga matsayin da aka cimma ta tsagaita wuta wacce ke tangal-tangal. wani mummunan yanayi na sanyi ya doshi wasu jihohin amurka da ke yankin mid-atlantic lamarin da ake fargaba zai kai ga zubar dusan kankara mai yawan gaske da kuma yiwuwar fuskantar katsewar wutar lantarki hukumar kula da yanayi ta amurka ta yi gargadin cewa tafiye-tafiye za su yi matukar wuya a yau talata da kuma gobe laraba a yankunan jihohin virginia da west virginia lamarin da ya sa gwamnan jihar ya ayyana dokar ta ɓaci brian harley babban jami'i ne a hukumar ta kula da yanayi ta amurka Uh, ya ce jihohi da yankuna da yanayin zai shafa sun hada da Kansas, Nebraska, Iowa, Missouri, arewacin Illinois har da Chicago da Milwaukee da kudancin Michigan. Masu rajin kare mutanen da ba su da muhalli a wasu daga cikin yankunan da za a fuskanci wannan yanayi sun ce sun shirya raba kayayyakin tallafi da suka hada da rigunan sanyi, barguna da kuma safar hannu. rasha da ukraine sun kai wa juna hari a tashoshin samar da makamashi a daren litinin wayewar garin talata har-haren na zuwa ne kwanaki gabanin wani zama da jami'an amurka da ukraine za su yi don tattauna yadda za a kawo ƙarshen yakin da aka kwashe kusan shekaru uku ana yi bayan da rasha ta mamaye ukraine a shekarar 2022 Shugaba Trump kenan a ranar Litinin yake cewa muna kokarin ganin mun kawo ƙarshen wannan yaƙi da a ce ni ne shugaban ƙasa a lokacin da ba za ma a taɓa fara wannan yaƙi ba. Harin da Rasha ta kai ya lalata kayayyakin samar da gas a yankin Poltova da ke Ukraine, inda ta yi amfani da makamai masu linzami kira ballistic a cewar dakarun Ukraine. hakan ya sa hukumomin kiev suka ayyana dokar takaita ayyukan samar da makamashi a ranar litinin kamar yadda ministan makamashi jaman guleshenko ya ce dakarun ukraine sun ce sun kai hari da ya fada kan matatar man rasha da ke yankin saratoba lamarin da ya tayar da gobara kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan ba da jima ba, Muhammadu zai sake damar da karashin labaran duniyar. Amma kafin nan, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana yunwa a ƙalla yankuna biyar na ƙasar Sudan, inda ta ce mutane na mutuwa a kullum saboda yunwa da cututtuka masu alaƙa da ita. Ɗaya daga cikin yankunan ya haɗa da sansanin 'yan gudun hijira na zanzan da ke arewacin Dafur. Ɗan jarida Henry Wilkins ya zanta da 'yan gudun hijirar da suka tsere daga kam. Ga Maryam Dauda da wannan rahoton. wani mutum da ya isa wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kan iyakar chad da sudan ya yi tafiya mai tsawon kilomita 340 da kafa daga sansanin 'yan gudun hijira na zamzam da ke arewacin dafar wato tsawon kwanaki biyu kenan ana fuskantar yunwa a sansanin kuma mayakan rundunar rsf sun kewaye shi mutumin dai ya nemi a sa kai sunansa saboda dalilan tsaro. Eh, I swear, what is happening in Zamzam is devastating. Explosions ce turned Na rantse abin da ke faruwa a Zamzam abin tashin hankali ne sosai. Fashe-fashen ba mai sun mai da 'yan kasar waki Babu kuɗi kuma babu abinci. Wani lokaci ma sau ɗaya kacal zaka ci abinci a rana. wakilin muryar amurka henry wilkins mutumin ya bayyana yadda shi da sauran mazauna sansanin zamzam suka binne jarirai ashirin da biyar da suka mutu saboda yunwa a cewar majalisar ɗinkin duniya wasu sassan birnin da dafur suna cikin yanayin yunwa wannan dai shine karan farko a cikin shekaru bakwai da wani yanki ke fuskantar yunwa a duniya ƙungiyoyin ba da agaji da mazauna yankin sun ce sansanin na da mutane dubu ɗari uku kuma mayakan rundunar rsf na yawan kai hari a wurin ɗaya daga cikin ɓangarori biyu da ke fafatawa a yakin basasar sudan wato rundunar da ta samo asali daga mayakan janjaweed wani mazaunan sansanin zamzam da ya gudu zuwa chadi shi ma ya nemi a saka sunansa saboda dalilan tsaro da saddan da jawid ma badar mahallal munazaba da gilbatar aksin. ya ce lokacin da muka isa wurin mun yi tunanin wurin zai kasance da zaman lafiya saboda akwai kungiyoyin agaji a can mun yi tunanin mayakan janjaweed ba za su kai masa hari ba amma sun aikata hakan mutumin ya bayyana cewa yara da tsofaffi ne suka fara mutuwa To a gaida da Daular fasara wannan rahoton. ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad ya damar da ƙarshen labaran duniya. hukumomin taliban a afghanistan sun ce wani dan kuna bakin wake ya tada bam a kofar shiga wani banki a arewacin birnin kunduz harin da ya kai ga mutuwar mutum biyar ya kuma jikkata wasu da dama kakakin 'yan sanda jummad haksar ya tabbatar wa voa ta wayar tarho cewa harin wanda aka kai da safiyar talata ya shafi mutane da ke wajen bankin yayin da mutane ke ta hada-hadar karbar albashi ya kara da cewa harin ya rutsa ne da fararen hula da wasu mambobin taliban wasu majiyoyi da dama a yankin na kundu sun ce mutanen da harin ya jikkata suna da yawa naɗin da aka yi wa wani janar ɗin sojan indonesia don shugabantar wani kamfanin samar da abinci a ƙasar na fuskantar suka kan yadda gwamnatin shugaba prabowo sabiyanto take ƙara cusa sojojin ƙasar cikin ayyukan gwamnati matakin da masu fafutuka suka ce ya saba wa dokar aikin soja a ƙarshen makon da ya gabata aka naɗa manjo janar novi helmi farasiyata a matsayin shugaban bulog wani babban kamfani da ke ɗawainiyar siyo shinkafa da sauran kayayyakin abinci wanda shine karo na farko da aka taɓa naɗa soja a mukamin makamancin wannan tun bayan gwamnatin mulkin kama karya ta janar suhatu karkashin dokar sojin ƙasar ta indonesia ana bari sojoji su rike mukami ne kaɗai a ma'aikatan da suka shafi tsaro tattara bayanan sirri da bada agajin gaggawa kazalika dokar ta hana su shiga al'amuran da suka shafi siyasa ko kasuwanci. Mahmud Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A wani rahoto da hukumar da ke bibiyar ɗabi'ar cin hanci da rashawa ta duniya ta fitar mai suna Transparency International na nuna da cewa najeriya ta haura matsayi biyar a cikin sabuwar shekarar 2024 inda da kashe inda ta tashi daga matsayi na 145 zuwa 140 a cikin kasashe 180 na duniya bayan da ta samu maki daya a cikin sabuwar kididdigar hakan ya sa na tuntuɓi shugaban hukumar reshen najeriya awal musa rafsanjani don jin karin bayani wannan rahoto kamar yadda aka sani shekara-shekara muna da shi don mu ga dakikin ko kuma sakamakon da kasashe suke zuwa wajen bangaren yaƙi da cin hanci da rashawa hmm. da irin kokari ko kuma rashin kokarin da kasashe suke yi don tabbatar da cewa sun dakile cin hanci da rashawa a kasashen su to wannan shekara sakamakon ya fito kuma hmm. najeriya ta samu maki 26 a cikin 100 kamar eh, yadda shekarar ta ta kana ta samu maki 25 a cikin ɗari kuma a cikin eh, jirin ƙasashe a najeriya wannan lokacin ta zo dari da arba'in a sakamakon wannan rahoto da ya fito. To wannan an samu hukumar hanci ya kawo kenan a Najeriya za a ce kenan? a to gaskiya wannan ba wani maki ne da za mu iya cewa an samu wani nasara ba hmm. ganin cewa akwai kasashen da sun samu maki wajen kamar guda goma ko kuma fin haka ma kenan mu ba ma cikin kasashen da suka samu cikakken nasara wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ganin cewa kawai maki ɗaya ne a maka samu akan abin da ya faru a shekarar da ta gabata duk da dai muna murna kan cewa ba mu koma baya ba kuma ba mu tsaya akan bakin da ya faru shekarar da ta wuce ba to amma ƙiƙa akwai sauran aiki a gaba. Aji awal wani irin aiki ne ya rage a gaban 'yan Najeriya don kawo ƙarshen ko kuma a ce an samu sauƙin wannan cin hanci da rashawa da ke lalata ma ƙasar gabaki ɗaya. To akwai manya-manyan ɗaya da muke so Najeriya gwamnati musamman gwamnatin Najeriya ta yi don dakile cin hanci da rashawa da ke faruwa. Hmm. Na daidai ɗaya daga cikin wannan al'amari shine yanda ake amfani da iko a ikon gila boge a damfari jama'a ƙasa da sunan za a yi kwangila kuma kwangilan nan ba a yi ta ba ko kuma a yi ta ba kan yadda take ƙa'ida ba. kamar misali kuma wajen bangaren wutar lantarki an kashe makudan biliyoyin dala amma har yanzu 'yan najeriya ba su gani a ƙasa ba babban matsalar da muke fuskanta wajen bangaren shari'a da alkalai shine inda alkalai ake ganin cewa kawai cin hanci da rashawa suke karɓa don wajen ba da sakamako na irin shari'o'in da suke yi kamar misali akwai wasu alkalan suna ba da ma wani wato hukunci kan cewa kada a ma tuhumi duk waɗanda suka sati kudaden jiya ko kuma ƙasa duk irin satar da suka yi da rashin kirkin da suka yi an ce kada ma a tuhume su kada a tambaye su to irin waɗannan alkalan suna ɗaya daga cikin waɗanda suke sa cin hanci da rashawa yake wanzuwa a ƙasa abu na biyu shine inda cin hanci da rashawa ya tsamari wajen tsaro ta kai ta kawo yanzu rayukan jama'a kamar kamar kiyashi suke saboda ana karɓan kuɗaɗen da ya dace a ce an so makamai ko kuma an ba jami'an tsaro don a taimaka musu da kayan aiki da kuɗaɗen da ya dace a ce ana biyan su nan ma cin hanci da rashawa ya kanta a wajen dole ne sai an yi wani abu jami'an kwastam da suke bari ana shigo da manya-manyan makamai ana kashe jama'a dole ne a tashi tsaye a canja sa'annan yadda gwamnati take a hana 'yan jarida da 'yan kare yakin bil'adama da masu yaƙi da cin hanci da rashawa hmm. ake kama su ake ɗaure su ake hana sakat Uh, kuma in an yi zanga-zanga amma kashe mutane kamar yadda ya faru a zanga-zangan da ta wakana ta neman a gyara yadda ake tafi da tafi da kasa wajen bangaren yunwa da talauci da rashin aikin yi yara kanana an gani yadda aka kama su aka ci zarafin su ba su ma cancanta ma a ce an kama su ba amma aka kama su aka daure su saboda ba su da galibu hmm. sa'annan kuma wasu ma aka kashe su ma saboda haka duk irin waɗannan ina ɗaya daga cikin dalilan da ike sa ba za mu iya yin eh, cikakken ci gaba ba sa'annan yadda ake amfani da kuɗi ake siyan mulki hmm. ake siyan mukamai a najeriya duk ina ɗaya daga cikin manya manyan dalilan da isa muke da mashikila a najeriya to dole ne kuwa sai an tashi tsaye an dakile waɗannan hanyoyi an yi maganin waɗannan al'amari kafin a ce za a samu nasara wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. To a gaida awal Musa Rafsanjani, to idan ana son jin ci gaban wannan tattaunawa sai a biyo mu a shirin mu na dare. insha Allah. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. A duk lokacin da ake so, za a iza shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron dukkan shirye shiryen mu To yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 10 da minti 15 na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. A jamhuriyar Nijar manoman karkarar kimiyya da ke tsakiyar hamadar Sahara sun buɗe kasuwar baje kolin kayan abinci a birnin Yamai waɗanda suka hada da alkama dawon masara albasa dankalin turawa tafarnuwa da lemon zaƙi da dai sauransu wannan shi ne karo na sha hudu da manoman yankin ke isar da amfanin noman rani a babban birnin jamhuriyar ta nijar da nufin samun kudaden shiga yayin da ɗaya ɓangaren abin ke zama wata hanyar samar da wadataccen abinci da sauƙin farashi ga jama'a wani lokaci da ake kuka da tsadar rayuwa kashi kashin farko da hirar wakilin murya Amurka sule Mini Barma da Malam Ibrahim Adam daya daga cikin shugabannin kwamitin manoman karkarar kimiyya. To abin da aka kawo bane dai abin da aka kawo na ga yana da yawa ya fi shekarun baya wai alkama ne kamar su alkama so tamatun ba su sha wannan wannan da ba su da yawa kamar bane amma wanda muke kawo kullum ma kamar su lemun wannan da kwambutar wannan akwai su ga sunan da sauransu wannan kayan yi wannan su albasa wannan duka da tafarnuwa wannan duka suna nan yanzu sai ka ga kama ga ka ga dawa masara da aka kawo shi ta sharar wannan su alkama su dawa masara su ma a can jihar agadis din ake noma su a kore kuwa wannan abin da ka gani duka wani cikin gara mu ne ba wani waje muke sayan su cikin garakin mu ne wanda kaman kayi noma ka ajiye ma yadin ka ka sai da sauran don saboda yanzu abin da ake badarwa ya sa sani ake sai ko gas motar wannan na wanda da ke jaruwa eh, shi na jaruwa eh shi ne dole sai ka sama kudi ka sai essence ko ka sai gas a samu shi mai wanda da shi za a yi eh, mana hmm. shi ne ka ga ka fudda abincin ka wannan na wanda ya ishe ka gidanka sai ka sai da saura president adam watakila mutane za su yi mamaki cewa ya aka yi a ce jihar agadis wanda kamar hamada ce kuma ah, ana samun samun damar a yi noma har a da cimaka irin wannan kala-kala wani alkama masara dankalin turawa su albasa da dai sauransu a'a kasan na mutan mutane aiki suke cikin garake ke irin wannan ba kaman ke irin wannan da kaman bakin tabki ko wanda ake barwa da da so ko da wannan da guga wannan dole sai ka rija za ka wani wuri rija ya kai metar ashirin a kasa metar talatin metar goma ka gera shi kuma sai ka gina kusan rijiya sai ka gina wurin motar wanda muke ce ma a harin muke ce mashi kamar rijiya in gaji in kaji suka ga rijiya ga shi na ruwa ga wannan na motar kuma sai ka shiga ka tada shi sai ya ruwa ya eh, tura eh, eh, ko ina wani wani wuri za tada zaka tada motel yana guda yana ciki guda yana can waje kamar wuri da yana nisa sai rezo ya tura can kamar ɗan kilomita ana ana san amfani wato dai aiki ne wurcen jan ake tsawon wata da watanni kullum ba fashi kullum ne kullum ne garka kasan irin wannan da shi wanda ake noma rumman da lemon wannan wannan abun girka kamar gida da ka rike shi ba a sa bisa shi ciki an kasa bisa shi ta ci ita ce dole sai ka sai da shi da kyau kana ba shi ruwa kullum ba wani bi wani kote ka shifka albasa da abin nan da alkama da hawa wani bi akwai itace wa'ansu da ma san sa itace tun da kamar safin ke na ci kusa da gari na ci da shi wannan ba ana ma abin na abinci da yawa kadan kadan ne amma can in ka fita daji hakan da akwai fili can sai ka tara rabi ga rabi abinci rikama ko dama ko rabi albasa wato fadama ce mai fadin gaske cikin kori kori ne cikin su muke ala ba fili bane in ban damuna da fili wanda za ka kaman kaman kilomita biyar ko goma fili kadai da in Allah ya da da Nijar ba ta nema wani abu wanda muka iya to ruwa ma wani wuri in kaman sun je sun je ba ta zaba da wuri kaga ruwa ruwa sun yi kasa akwai ruci kasa sai mu tara ruci wa'ansu abokansu suke ba su ruwa kamar rike su to rijiyoyin irin na zamani ne ko kuwa rijiyoyi da ne irin na da irin na gargajiya da su kuke aiki akwai na da na gargajiya amma yawancin su yanzu ana sa siminti ana sa siminti duk wanda yana da hali ya iya ya yi siminti ko rabi da rabi to an sun samu lokacin na akwai proje proje ana gyara guda ya gudana taimaka amma furoji shekarun bayan nan furoji sun hana siminti wai rijiya kamar wai tallafin mutum guda ne shi kuma ba mutum guda ne rijiyar nan da ka gan shi yana rike da karami wanda ya rike mutum ashirin shi ne karan hamsin diri ma da ka ce to rijiyoyin suna da ruwa sosai lokacin da damana na haka yanzu akwai ruwa amma lokacin rani ko kamar wani shekara ruwa na sama ba su zuba da yawa sai ka ga bai shekara biyu shekara na uku na eh, eh, sai sun sha wuya kamar ba bara ne ka san lemun wannan bara bai doki da ba lokacin lemun eh, wannan duka kai furu nan ba su dauka da lokacin da don saboda ruwa sun yi kadan sun yi kasa sai da allah da ya sa ruwa sun zo daga baya amma yanzu alhamdulillah yanzu bana muke tamma a kara haihuwa ina maganar kamar irin su iri ma wanda na shukawa ko iri na dashe ah, da sauran magunguna da ma taki ta yadda abin zai tafi a zamanance saboda ana cewa noma na gargajiya a yanzu gaskiya abu ne wanda bai bada sosai saboda dalilai masu nasaba da canjin yanayi da ake ciki da muke da shi dama irin wanda muke na da ne mun samu alikama mu shibka masa taki musa ta taki na gargajiya na busashe ne muke sa wannan ba mu sashi da yawa don saboda an kana sa ta kasan ka sai yi wuri kuma san ta yi kasa kuma ta zama ta illa cikin ruwa kamar da buke muke na da akwai abubuwan na zamani wanda ake lalle na zamani ne don saboda naman da ake wannan sai dai a yi karfin su mutane ko in kana da wani mai hali ka dauki bashi kamin ka bashi amma muna gani wajen tele wani wuri iko ko wani yana ba da motar motar ya mata suna noma ko wa'ansu suna noma amma can bai muiko bai taba kai motar ko guda ba mai galka masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin malam ibrahim adam da wakilin ma'ayamai silamu mana barma sai kuma fiona nan duduwa mayi da ta ba da umarni ni muhammad hafiz baballe da sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu wari kuke aiko mana ta email. Ra'ayi na farko ra'ayinki ne a Sama'u Lawal Katsina Ika ce zaben kananan hukumomin da za a yi ranar 15 ga watan biyu a jihar Katsina Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya. Muna kuma fata Allah ya sa zaben ya kawo ƙarshen matsin rayuwa da matsalar rashin tsaro da mafi yawan kananan hukumomi suke fuskanta amin summa amin. Sai ra'ayin Hassan Dogon Faci ba tsari jihar Katsina kai ko cewa kai muna yaba gwamnan jihar Katsina akan buɗe kasuwar sheme da ya ce zai yi. domin farfado da kasuwanci a jihar muna fatan gwamnan zai bude turakun shanu na garin batsari wanda ya kwashe shekaru a rufe sakamakon matsalar tsaro domin mutane su samu abin yi allah ya samu dace amin ra'ayi na gaba ra'ayinka ne sannu sama da ta da magaram kace ganin har yanzu kwalliya bata biya kudin sabulu ba akan alkawalin da gwamnatoci da suka gabata suka yi mana na magance matsalar ruwa a jihar mata da magaram muna fata alkawalin da wannan gwamnatin ta yi mana allah ya sa ya zamo zakaran gwajin dafi wato ya zamo shine alkawali na ƙarshe da zai raba mu da wannan matsala da ta zame mana karfen kafa amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne sama'ila agnes malam fatori kace yau kira zan yi ga manyan 'yan kasuwa kan cewa ganin gabatowar lokacin azumi ya kamata su rage farashin kayan abinci da na masarufi ina mai fatan allah ya taimaka wa duk mai taimako a duk inda yake amin to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu dama karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa to madalla kafin mu kai ga mu na gaba ga wannan saƙon. shirinku shin kuna neman labarai da ɗumi-ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa to ku garzaya dandalin whatsapp na sashen hausa na muryar amurka domin samun biyan bukata za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu sashen hausa radio amurka To madalla sai a ci da bibiyan mu domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaici. bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya bada shawarar soke matsayar da aka cimma ta tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas idan ba a sako dukkan mutanen da ake garkuwa da su ba nan da ranar Asabar. Wani jami'in Hamas ya yi gargadin cewa hanya ɗaya da za a sako mutanen ita ce a mutunta matsayar da aka cimma. kalaman na trump na zuwa ne bayan da hamas ta zargi isra'ila da keta matsayar ta kuma yi barazanar jinkirta sakin mutanen da take rike da su wani mummunan yanayi na sanyi ya doshi wasu jihohin amurka da ke yankin mid atlantic lamarin da ake fargaba zai kai ga zubar dusan kankara mai yawan gaske da kuma yiwuwar fuskantar katsewar wutar lantarki hukumar kula da yanayi ta amurka ta yi gargadin cewa tafiye-tafiye za su yi matukar wuya a yau talata da kuma gobe laraba a yankunan jihohin virginia da west virginia lamarin da ya sa gwamnan virginia ya ayyana dokar ta ɓaci masu rajin kare mutanen da ba su da muhalli a wasu daga cikin yankunan da za a fuskanci wannan yanayi sun shirya raba kayayyakin tallafi da suka hada da rigunan sanyi barguna da kuma safar hannu rasha da ukraine sun kai wa juna hari a tashoshin samar da makamashi a daren litinin wayewar garin talata har har na zuwa ne kwanaki gabanin wani zama da jami'an amurka da ukraine za su yi don tattauna yadda za a kawo ƙarshen yakin wanda a kwashe kusan shekaru uku ana yi bayan da rasha ta mamaye ukraine a shekarar 2022 harin da rasha ta kai ya lalata kayayyakin samar da gas a yankin poltova da ke ukraine inda ta yi amfani da makamai masu linzami kirar ballistic a cewar dakarun kasar hukumomin taliban a afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya ta dabam a kofar shiga wani banki a arewacin birnin kunduz harin da ya kai ga mutuwar mutum biyar ya kuma jikata wasu da dama kakakin 'yan sanda jummad haksar ya tabbatar wa voa ta wayar tarho cewa harin wanda aka kai da safiyar talata ya shafi mutane da ke wajen bankin yayin da mutane ke hada-hadar karbar albashi To masu raro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu sake da muku da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu sai a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahouse.com har ma da shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai malama Fiona wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu malama Helen daga nan birnin Washington DC. Nisar fili hashin kumel nake cewa mu kasance lafiya amma kan mu kashe rediyon mu domin shirin yau da gobe na nan tafi assalamu alaikum